So we ask not for any big favor. We are demanding our right to free and fair elections. shugaban jam'iyyar adawa ta ndc johnson ke kete kenan yake jawabi ga magoya bayan jam'iyyar a shataletalen kwamin kurma da ke birnin accra kafin su fara tattakin ya ce bukatunmu mai sauki ne muna son ec ta tabbatar da gudanar da zaɓe cikin walwala aminci ba tare da magudi ba sannan kuma a samu ingantacciyar rijistar masu zaɓe shine jigon manufarmu ke ketiya ya bayyana muhimmancin zanga-zangar da suke gudanarwa a duk yankuna sha shida na ƙasar tare da kira ga magoya ba da su jajirce wajen ganin an tabbatar da gaskiya a zaben. Kowace demokradiyya a wani lokaci tana fuskantar barazana. Demokradiyyar Ghana tana cikin babbar barazana a yanzu, kuma muna so mu yi nasara. Ya ce ba mu son komai sai zaɓe na gaskiya wanda zai tabbatar mana da 'yancin zaɓen shugabanninmu ba tare da 'yancin zaɓen wanda muke so ba. Demokradiyya tana kan hanyar shuɗewa. Gabanin nan rundunar 'yan sandan Ghana ta sake jaddada aniyarta na tabbatar da gudanar da zanga-zangar cikin lumana da nasara. kamar yadda daraktar hulɗa da jama'a ta hukumar 'yan sandan Ghana ACP Grace Ansa Kurfi ta yi jawabi ga manema labarai. A dukkan manyan biranen mu sha shida, kwamandojin mu sun ɗauki aniyar jagoranci sun shirya tsaf don ganin an kammala wannan zanga-zangar cikin nasara. Mu je mu sake nuna wa duniya cewa 'yan sandan Ghana muna nan a shirye muke kuma za mu tabbatar da tsaro. Masu zanga-zangar sun yi tattaki suka bi wasu manyan titunan birnin Accra zuwa majalisar dokokin Ghana inda suka mika su a hukumance. Shugaban masu rinjaye Alexander Afanya Makin wanda ya karbi takardar korafin a madadin kakakin majalisa ya tabbatar tabbatar wa NDC cewa majalisar za ta duba bukatunsu kuma za a magance matsalolin ta hanyar tattaunawa. A hukumar zaɓe kuma mataimakin kwamishinan tsare-tsare Samuel Tete shine ya karbi takardun korafin a madadin shugabar hukumar zaɓe Jan Mensa. wasu magoya bayan jam'iyyar ndc da suka halarci zanga-zangar sun yi tsokaci demonstration ga da muka zo mun zo don sakiya ne muna so an aka vote Ndị pati mu ewi a ba mu gaskiya kar a sake dauki a ba opponent mu. Waransu su je duba wujin an sake wujin vootu kowa. Abin sa ta yasa suka yi siya kan nan. Ido mu ya ja muka zo. 3 days ma ne da mu Mu yi nan ga. sai dai hukumar zaɓe ta dage a kan cewa ta yi gyaran da ya dace a rajistar masu zaben kamar yadda mataimakin shugaban hukumar dr bosman asare ya ce a wata hira da ya yi da kafar labarai ta su kan zanga-zangar We at the Electoral Commission think that NDC leadership who have uh, taken to uh, the route of demonstration. Ya ce mu a hukumar zaɓe muna ganin cewa shugabannin NDC da suka bi hanyar gudanar da zanga-zangar suna wuce gona da iri suna faɗar ababen da babu su a rajistar. Hukumar ta bayyana karara a fili ga ndc ta fito fili ga mutanen ghana da abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa cewa rajistar tana da inganci don haka hukumar zaɓe na cewa mun yi duk gyare-gyaren da suka dace duk mun shirya yin zaɓe cikin kwanciyar hankali muna sha'awar a yi sahihin zaɓe ita kuma jam'iyyar ndc a nata ɓangaren ta yi zargin cewa ta gano an sauya mutane kimanin dubu ɗari biyu da arba'in da hudu rumfunan zaɓe a cikin rajistar wanda hakan ya sa bata amince da hukumar zaɓe ba Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.